ku da kasancewa da madalla tv insha Allah wannan bidiyo za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku yi rijista da kuma soma manin na wani token mai suna maldorini network ku biyo ni da fara zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda za ku yi click akan shi zai kawo ku play store a play store za ku je ku ɗauko wannan application ɗin sannan akwai code da ake amfani da shi kafin a yi register ko da ka je play store ka ɗauko application ɗin kai tsaye to za ka yi amfani da wannan code ɗin ne wanda shine za ka shigar da shi nan wajen nan inda aka rubuta invitation code dole sai an shigar da shi kafin sai ka yi click akan wannan continue da ka click akan continue zan ajiye muku duka da link ɗin da kuma code ɗin in kai click akan continue zai kawo ka feji na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan fejin gashi zai buƙaci nan sunan farko nan sunan ƙarshe sai kai click akan continue zai kawo ka wannan feji kamar haka gashi nan zai buƙaci select country ka zaɓi ka saka nan sai ka saka email address ɗinka sai ka saka lambar ka phone number ma'ana number wayarka sai ka click akan wannan continue ɗin zai kawo ka wannan feji na gaba kamar haka zai buƙaci ka ƙirƙiri password ɗinka ƙwaya takwas zai buƙaci ka ƙara maimaita ta sai ka click akan wannan continue ɗin sai ka ga wannan page na gaba kamar haka zai buƙaci ka amince da dokokinsu da su sai kai click akan nan kamar haka in yi tick kamar haka sai kai click kan continue da kai click akan continue shikenan ya kawo ka page na gaba kamar haka nan shine fuskar su ma dashboard kenan nan za ka ga gashi an baka wannan tukan ɗin ƙwaya uku sannan zai buƙaci ka yi click akan wannan start session ɗin domin ka soma mining okay sai mun ɗan jira kaɗan yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan balance updated successfully mining session started gashi nan kan yi haƙuri saboda matsalar network amma mayan ɗin already ya riga ya soma kamar yadda kuka gani yawwa da wannan shine ka na farko wannan channel muna fata za ka danna mana subscribe sannan kuma da fatan za ku danna mana like da share idan ya burge ku wanda kuke gani gashi nan sai bacin 24 hours za a ƙara dawowa a yi click ma'ana a danna inda muka danna kenan domin ya ci gaba da mining wannan shine yadda ake rijista da kuma mayin na shi wannan token mai suna Maldorini Network. A fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo. Na gode, assalamu alaikum.